إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah ta'ala wanda ya da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata ashirin ga watan hudu watan rabi'ul akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1441 yau ita ce ranar 17 ga watan 12 shekara ta 2019 Allah wa ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidu nurul islam da ke nan farfajiyar islam international school wuse zonko a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na tsoron min hayati tabi'i idan yan uwa ba mace ba karatun baya sun tsaya ne akan tarihin babban tabi'i raja'u ibnu haiwa a yau insha Allah ta'ala muna kan amiru ibn shurahabil amiru ibn shurahabil shafi na 177 wannan shine darasi na 23 a cikin wannan littafi amiru ibn shurahabil al maarufu bi sha'bi wato amir ibn shurahabil wanda an fi saninsa da mai ash-sha'bi ana ganewa an fi saninsa da imamu sha'bi haka ce ash-sha'bi to wani ma bai san sunan shi ba wala Allah ila kafin karatun na ce an rufe ba, sai ka faɗi mai sunan imamu sha'bi ƙarshe dai wanda zai fita to ɗaya-ɗaya ne ba da yawa ba saboda akwai lakabin mutum kan yirin jaye a kan sunansa كان الشعبي واسع العلم عظيم الحلم وإنه من الإسلام بمكان الشعبي شعبي ya kasance mai yalwar ilimi بمعنى ma'ana Allah ya ba shi ilimi azimar يا Allah ya ba shi haƙuri mai girman gaske yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fice a wurin haƙuri wa innahu min al-islam bi makan sannan a musuluncin nan yana da kaba yana da matsayi inji Hassanul Basri Allah ya musu rahama kaga duk mutumin da aka ce maka Hassanul Basri ya san da shi ya san waye shi wannan yana cikin manyan mutane shi wannan bawan Allah Imam Shafi لست سنوات خلت من خلافة الفاروق رضوان الله عليه bayan shuɗewar shekaru shida na shugabancin alfaruku umar kenan ko umar ya hau kalifanci da shekara shida wulida lil musulmi na mauludu aiko sai aka yi wa musulmi haihuwa ana ganewa wata irin haihuwa mauludu wani abin haihuwa kamar ka ce ya yake nahilul jismi mai raman nan jiki wani jariri aka haifa ɗan ƙarami irin ‘yan wanda ake haifa ɗin nan ƙanana wani jariri aka haifa na ilul jismi mai ɗan ƙaramin jiki da ilul jirmi wanda yake da ɗan ‘yan gabaɓuwa ƙanana ana ganewa mai ƙananan gababuwa, mai ƙananan halitta kila dai idan za mu yi rashin kunya mu ce dan karamin mutum to dai ba a ce wa malamai haka ana ganewa to amma tun da dai da luran misali ce don a gane to shi zai sa bada haka amma imamu sha'abi <clears throat> ya wuce ka ce mai karamin mutum to dai halittarsa Allah ya mai halitta ɗan siririn jiki da kuma gaɓaɓuwa waɗanda suke mai wato ƙananan gaɓaɓuwa. Zalika li an na akahu za hamahu larashi mai ummi, wannan ko ya faru <clears throat> saboda ɗan uwansa. na haihuwa ya yi ja'in ja da shi, ya yi turmutsutsu da shi a cikin cikin mahaifiyarsa, ni ma'ana ya matse mai wuri a cikin ciki. ana ganewa yawa maimakon ya zama shi kaɗai ne a cikin ya sakata ya wala sai Allah ya halice su su bi a cikin sai ya zama ɗan uwan ya cike inda shi wannan zai zama sai zama abin ya zama shi dai to ɗan uwan ya matse mai wuri falam ya da alahu majalar lillumuri bai kyale masa ya samu daman ya buɗa ya girma ba haka dai ya take shi a cikin nan dan uwan babba shi kuma ɗan karami Allah da iko yake eh wane mutum lakinnahu lam yastata ba'da zalika an yuzashimahu la huwa wala ghayruhu fi majalatil ilm amma bayan an fito duniya a ciki da ya matsi eh so da ciki ya matsi ya tafi shi duk ya mai abin da zai mai amma da aka fito duniya da shi ɗan uwan nasa da ma wani mutum da yake rayuwa a lokacin ba a samu wani ɗa ba da ya iya yin ja'in ja da shi imamu sha'abi a fagen ilimi na rayuwar duniya da addini. Ai, ana gani, a ciki dai kan bai ji da daɗi ba, amma da aka fito waje ba, su sai ya zama babba. Wal hilmi, a fagen haƙuri ba a samu wanda ya iya ja da shi ba wal hifzi haka nan idan ka koma wurin hadda wal da wajen fahimta wal abqariya da ƙwarewa hazaƙa ba a samu wanda ya ja da shi ba a wajen hazaƙa haka nan Allah ya yi wannan halitta wato abinda za ka ce mutane mu kiyayi ubangiji eh mutum yana dawa ya da matarsa ta haifo wani irin yankwanannen jariri kau da kai yana fatan yaron ya mutu ba saboda ya mai kada bai san ajiyar da Allah ya a wurin ba dan adam yana wa Allah shi shigi da yawa za ka ga mutum ga yanan ya rame ya yankwane ya zo a wani iri ɗan ƙarami da katon kai da ɗan idanuwa yana ta wani abu ga hannun ba lafiya shi gara ma ya mutu a'a gara Allah ya raya shi mai albarka Ba ka san wane ne ba inda ana yadda mutum saboda yadda aka haife shi da an yadda imamu sha'an da cewa za a yi fiye da shi a huta saboda yadda aka haife shi ɗan siriri gababuwa ƙanana kamar ka ce wani mutum mai kama da wada haka nan aka haife shi to amma wanda ya gode wa Allah to ko zai ga ƙari daga wurin Allah don baka san abin da aka haifa ba Allah shi ya sani wallahu ya alamu wa antum Na don haka mu guji wa Allah shi shi zalikum huwa amiru ibnu shurahabi to wanda ake maganan nan shine Amin ibn Shurahabil al-Himyari bahimyari al maarufu bi wanda a tarihance to idan ana son a gane shi sai a cewa ash-shafi musulmi <clears throat> muslimina fi asri mafi kwakwalwa mafi hazaƙar musulmi a zamaninsa a lokacinsa dai ba a samu kamarsa ba. Wulidar sha'abiyu fil kufa wa fiha na sha'a. Dai, imamu sha'abi an haife shi a ina a kufa kuma a nan ya tashi. A kufan aka haife shi kuma a kufan ya tashi. Lakin madinatul munawwara, allati kanat mahawa fu'adihi wa matsumaha nafsihi. Sai dai garin Madina. mai haske da hasken manzan Allah kanat mahawa ko adihi, ita ce mafaɗar zuciyarsa a duk lokacin da zuciyar imamu sha'abi ta buga ba inda take marmari a duniya sai birnin manzan Allah shi dai ba nan aka haife shi ba kuma ba a nan ya tashi ba amma ba ya da damuwa irin ya ga kansa a birnin manzan Allah nan ne mahawa adihi. wa matsamaha nafsihi idan yana da wani kwaɗayi a duniya bai wuce kwaɗayin ya je madina ba fakana ya ummuha min tsinin li'aka lokaci bayan lokaci yakan yi takakkiya ya je garin madina lokaci bayan lokaci don me liyalka sahabata rasulillahi domin ya ga sahabban manzan Allah don haɗuwa da sahabbai wani ya akuza anhum kuma don yi karatu wurin sahabba kama kana sahabatul kiram ko ya ummunar kufa kamar yadda su kuma sahabbai kowa so yake gaje kufa cibiyar yaki cibiyar jihadi ana ganewa yi yanzu kila a duniya ce duk wanda bai je gari kaza ba bai cika soja ba to a lokacin su kufan ita ce nan za a shirya a kutsa inda za a kutsa sai ka wannan da ka kalla mu a yau idan ka ga mutum a madina umara ta kai shi eh mutum da ya ce ya niki gari ya tarkata ina shi ina shi ya biya jirgi ya tafi makka ko madina dan ya koyo ilimi a wurin malamai masu wannan zuciyar ba su da kusi sun tafiya eh waɗanda ke da kuɗin tafiya idan ka gansu a tantu neman kuɗi ko ko an je umara irin ta gasa umarar gasa Ki ai lafiya su biyu na shiga wai lafiya hmm. mutum yana ba da labarin ci bayansa amma bai sani musulunci na shan wahala amma ya tafi umara su biyu wato idan mutum bai fahimci musulunci ba sai ya ta wahala musulunci na nan gidansa yana shan wahala shi kuma ya je umara su biyu wai lafiya su biyu na shiga to kuma sai me wani amfani kai ƙarshe ma umara bai iya sosai ba ana magana yadda za a yi a ta da wannan addini na manzan Allah ya yunkura ya tsalle ko ya numfasa a ga ko duniyar ta canza a lokacin da mutum zai je ya dawo sai ya kashe naira dubu ɗari biyar naira dubu ɗari takwas a tafiya ɗaya a sati biyu can kuma ya sake koma ya sake kashe wannan naira miliyan ɗaya ta tafi a inda ga in aka kutsa ta a wani wurin za a ganta an gari a yi. samu wani ka ba shi kwangila ka ce idan aka samu yaro goma ya haddace izu biyu miliyan ta nan kaka ce malam alaran ma ga karatun asuba da karatun magariba da na ko da yaushe malam izu biyun nan ka liƙa ma yara yana da wahala yaran nan su sake yin baya daga nan sai gaba amma ina sai mutum tafi umara to shi wannan bawan Allah ba inda tunaninsa yake tafiya irin Madina manufar guda ɗaya ce ya haɗu da sahabbai ya koyi ilimi don karatu ba don gasa ba su ko sahabbai hankalin suna kufa liyattakhidhuha mantalikan liljihadi fi sabilillah domin su riki wannan cibiya ita ce inda za su tafi jihadi saboda Allah idan mutum ya gama jihadinsa ya dawo sai ya dawo kufa ya huta audaran liikamatihim kai wani ma yakan mai da kufar ta zama gidan zamansa فأتيها له أن يلقى نهوا من خمسمائة من kai dai wannan mutum متون إمام Amiru آمر ابن شراحبي sai da ya samu daman haduwa da sahabi ɗaya bayan ɗaya kamar guda ɗari biyar. Eh? Ai, mu a yanzu dole mu samu matsala, dole ne mu rikici. Malam sahabi ɗaya ya ishe shi karatu da shirya, amma ya haɗu da sama da guda ɗari biyar ko ka ce kusan guda ɗari biyar mu ba yanzu wani mutum yana karatu ne da whatsapp ana ganewa ko kaset malamin addini saboda rashin tsoron Allah mutum ba zai je wajen malamai ya yi karatu ba sai dai ya siyo kasa suwa ya tara a gida ya buɗe littafi yana bi da haka zai zama malami ya fito ana gardama da shi ana rigima addini da shi tun da dai da mutum ya ɗinka malin-malin ya zama mala malin-malin malar to shi ke malamin malin-malin ko ba shi nan ba kasar malam ba a karatu da kasar don karatun baya albarka kuma baya tasiri ba a hana ka ɗaukar kasar ɗin ka ji karatu ba ko ka saurara ba ko kana nesa ka ji karatun ka bude amma dole kana da inda kake zuwa neman ilimi ba a zama malami wanda ya zama mutamakin a ilimi ta hanyar kafa malam. ba na ake karatu ba wani ma ya ce ni a na huta yanzu da ustazan nan ina karatu na intanet shi ba ya huta da sharrin ustazai masu jahamin mutane din nan no no no no i don't have their time ta lokaci don haka shi abin da yake yi yana zuwa nan intanet ya ce aika gaida ake da ka danna aya zai tema eh, eh, eh, repeatedly ko ne ne zai ta maimaita maka zai ta maimaita maka haka iya malam ina da haka kamata a dawo da karatun ta ta'alimi akalla dai mutane za a rage na san ba za a shiga hankali ba amma za a ɗan rage mutum ƙila ya ɗan nan wanda ya yi karatu ya samu haɗuwa da sahabi kusan guda ɗari biyar ai ko da sannunku yake cewa ya ishe shi eh sahabbai ko da kowane hadisi ɗaya ya koya wa an yaruya an adadin kabirin min jimlati min jimlatihim ya samu daman ɗaukan ilimi ya yi riwaya daga adadi mai yawa daga cikin sahabbai min amsali Aliyu ibn abi talib irin su ali dan abi talib wa sa'ad ibn abi waqa wa zaid ibn sabit wa ghayrihim wa ghayrihim wa ubadah ibn samit wa abi musa al-ash'ari wa abi sa'id al-khudri wa nu'man ibn bashir wa abdullah ibn umar wa abdullah ibn abbas wa ghayrihim wa ghayrihim wa ghayrihim ai kaga nan an kero wani yanayin malamin mutum yanayin yadda zai zuwa ana ganewa Farai kuwa wanda ba ya da malami shi ɗan ne malami ba. alal akalli a rayuwa mutum na bukatar malami da zai rika masa fada wane eh kaza ba haka ake ba kage da ake amma yanzu fa kawai an bude kofa ne kowa abin da ya gaba Aiko muna ganin abin da babu su dama man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a kuma haka ake gini wa ibn hatim Wa'adi huraira wa aisha ummul mu'minin kai karatu hadda uwar mu'minai wa gairihim wa gairihim وقد كان sha'abi فتى متوكد الذكاء Imamu الشعبي ya kasance matashi mai kwakwalwa ko ka ce mai haskakakken ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwar tana haskawa Allah ya ba wannan matashi ƙwaƙwalwa mai haske tarafat ya ƙizul fu'adi mai faɗakakkiyar zuciya zuciyarsa a faɗake take ya ƙizul fu'adi zuciyar a faɗake take akwai wanda zuciyarsa sai ka daɗe sai ka daɗe kana tarota sai ka daɗe kafin ka samu ya ɗan kama wani abu amma wanda yake ya ƙibul fu'adi kawai abin da yake jira ka buɗe baki kamar magana ɗiji kamar mayan ƙarfi kana buɗe baki saboda ya ƙibul fu'adi ne abin da ka faɗa ya kama muna da irin waɗannan yara da yawa irin waɗannan matasa masu zaka a masu ƙwaƙwalwa sai dai mun yi asara duk an tura su neman kuɗi wannan neman kuɗi roƙon Allah muke rago mana ƙarfinsa don ya yi ƙarfi duk wani yaron da yake da basira tura shi ake wajen neman kuɗi ya karanta business wane ne haka dai za a yi a ce ya ga mai kwakwalwa a ƙyalewa addini shi a ce wannan an bar shi ne ya kware a addini don ya ba da addini sai da keke. da keke ba wanda ya kasa karatu ku tura shi ko ko islamic studies ko ana gani ko yawa za a ta dace ko da ko islamic studies su danyi idan wani lokaci aka ga daƙiƙin daƙiƙai ne wasu ya ce to ko hausa ya yi mana ya dai samu ya danyi digirin ko hausa ya yi mana shi nan aiko za a ga daƙiƙin bahaushe a mutumin da ya kasa komi sai a je wa addini shi sha'abi ya kasance mutawaqqidu zakai ne hakke na ƙwaƙwalwa farafat yace zulfuadi zuciyarsa a fadake murhafa zahani ko murhafa zihni wanda yana da kaifiyar ƙwaƙwalwa ko zuciya mai kaifi kakkaifa ke za ce ko to kakkaifa shi kwakwalwarsa kakkaifa ce tana da kaifi ƙiƙal fahami yana da zurfin fahimta ba kowane lungu za ka shiga ba ka ɓoye wa imamu sha'ad inda ka fito yana kallon ka saboda yana da fahimta fahimta jama'a wani abu ne idan ba fahimta sai a yi rugu-rugu da mutum ka bai da ake mana sai shi ai yanzu ma idan kana kallon fina-finan hausa ai wa'azi suke shi eh, wa'azi suke ai baka gani ba da ta shaƙa mijinta suka yi dambe da aka zo aka yi masa faɗa ya ta ji ai mugun saƙo ya riga ya shiga dambe da miji malam ba wa'azi aka yi Allah ne ya zama su ba wai su masu yin fina-finan hausan ba a wanda yake cewa wa'azi suke yi a iya samun sululun malami su ya ce wa'azi suke yi ashe ka ga kenan tun da da drama ake wa'azi ga kenan da ashe da haka manzon Allah zai ko ba haka ba tun da dai manzon Allah ya zauna masallaci ya karantar da mutane don su shirya kenan ya ake wa'azi a masallaci ake zama a shiryar da mutane a koya musu addini amma a drama ba a haifar da ɗa mai ido to kaji shi wai wa'azi ake ana faɗakar da mutane faɗakar da mutane saboda mai ba fahimta ana zagin addininka a cikin abu ba ka gano ina zagin yake ba fahimta ke sa ka gano yabo ko zagi daƙiƙar fahami kai imamu sha'abi ayatan fi quwwatil ko alhafizati waz zakari idan ana maganan ƙarfin hadda ana maganan ƙwaƙwalwa imamu sha'abi aya ce da Allah ya nuna wa duniya wannan gane ba ai mun ji yadda aka haife shi mun ji yadda abubuwa suke ko to imamu sha'abi sai da ya zama ayar Allah aya ce mai zaman kanta wa'azi ne to kaji faƙadar wuya an da hukala kai an ruwaito daga gunsa da kansa ga abin da yake gaya wa almajirai Ya ce ma ka katabtu sauda a fi kaftu tun tunda Allah ya halice ni tunda nake ban taɓa ɗaukar alƙalami na yi rubutu ba akan takarda wai da sunan in rubuta wani abu da malami yake faɗi wahalar da ya buɗe baki yi magana an gama ana ganewa mu fa yanzu idan mutum aka mai karatu ƙarshe sai ya tambaya ina aka tsaya gobe eh? in dai bai rubuta komi a littafin ba to in ya dawo sai ce ina aka tsaya mamana ko ba haka muke ba wai ina aka tsaya saboda ba sanin ka'idar karatu kun ba dai niyyar ma karatu ba dai da gaske ake yi ba shi wannan bawan Allah ya ce ban taɓa rubutu akan wata takarda ba ban taɓa rubuta komi ba da sunan rubuta karatu ai kaga wannan aya ce ta Allah wala haddathani rajulun bi hadithin illa hafiztuhu babu wanda ya taɓa ban wani labari ko ya gaya min wani hadisi face na haddace shi nan take ana gama faɗa zan iya maimaita abin da aka ce biyu kenan ko sai na uku wala sami'tu min imri'in kalaman thumma ahbabtu an yu'idahu alayya ban taba jin wani yayi magana ba na neme ya maimaita ba a taba ba inda ya fada an gama zan maimaito abin da ya fada harafi da harafi hakan shi ba na bukatar ya maimaita idan yanzu aka samu irin wannan yaro da Allah ina za ka yi shi science ana gane ce wannan yaro zai science lokacin da ake ware 'ya'ya masu kwakwalwa ana aje su don hidima addinin manzan Allah yanzu ko ana ware da ƙiƙai wanda kare shi mu ciwo to kaji waƙada kana alfata muli an bil wannan matashi wa nan, amiru ibn shurahabi ko ya kasance ya taratu da ilimi ya riga ya rudu ba abin da yake so sai ilimi mashghufan bil ma'rifa masoyin ilimi ne masoyin sani duk inda zai shiga ya sani tunan hankalin yake yabdulu fi sabilihima annafisa wal ko annafsa wal kai saboda ilimin saboda sanin yakan ba da ransa yakan ba da duk wani abu mai tsada da ya mallaka lokacinsa dukiyarsa da duk wani abu mai tsada saboda ya samu ilimi wa yastasilu min ajlihim al-masa'iba yakan sauƙaƙar da wahala wahala tafiya wahala tsayuwa wahala jira duk wani abin da yake da suna wahala yakan sauƙaƙar da shi ya maida shi sauƙi in dai ta hanyar ilimi ne to baya ganin wahalarsa ana ganewa ai bai ganin wahalarsa bukaji wani ce ban zo makaranta ba ana yayyafi <laughs> ba zai Allah wai ana yayyafi <laughs> da ka ban zo makaranta ba ka zauna wata rana ka lokacin da ake ruwa ka yi kira ka ce a zo a karbi kudi bayan ya fi yuha ana ruwa ka ce a zo a karbi kudi yaya to amma ya yi hana zuwa karatu ruwa bai hana zuwa karɓar kuɗi ko duhun dare to kaji idan ba za ka yi abu ba kar ka yi amma don Allah kada kai yau ba. haka yake yi idh kana ƙulu kai yakan ce an na rajulan safara min ƙasar shami ila a ƙasar yaman da za a samu wani mutum ya yi tafiya daga ƙarshen garin sham ƙasar sham zuwa ƙarshen yaman ya ƙura nisar tafiya fahafiza kalimatan wahidatan kawai duk wannan dogon tafiya don ya haddace kalma ɗaya ya samu ya haddace kalma ba jumla ba kalma guda tanfa'uhu fi ma yastaqbilu min umri kalman nan za ta amfane shi nan gaba a rayuwarsa la ra'aitu hulam ya lam Ya ce da ni a gani na bai yi tafiyar banza ba ana gane ba yawwa. yanzu kaga a ce maka mutum ya kuro daga Legas ya wuce Maiduguri ko ya wuce Sokoto ai kaga ya dan kwashi kilomita kamar 600 ko 700 ko irin makamannin haka ya dan taba tafiya a yanzu a mota ma ya ji jiki to ko a ƙasa lokacin a doki a ce maka wannan daga Maiduguri ya fito ya ji labarin wani malami a Legas saboda ya ƙari da kalma a wurinsa ai kaga sai ce kai kalma haka za a ce saboda an rena kalma ɗin wancan fa magana ake maka na sahara cikin zafin rana sham akan kalma ɗaya ce tafiyarsa bai tafi a banza ba wa kada balaga min ilmihi annahu kana yaqulu kai imamu sha'bi ya kai matuƙa wurin ilimi yakan faɗa da kansa aqallu shay'in ta'allamtuhu Ya yace abu mafi ƙaranci da na ba lokaci na abinda ya zama bai samu komi cikin lokaci na ba ban damu da shi ba Shi ne kaɗan a ilimi na shi ne waka irin waƙe din nan ce to wake ita ce abin da ban bata lokaci ba kuma ban koya da yawa ba ana ganewa bai koye ta da yawa ba walau ito, la an shattukum minhu shaharan juna an uƙi da sai an Ya ce cikin ɗan kaɗan ɗin da na koya a waka idan na so ina iya zama da ku in ta kwararo muku waƙan nan nan da wata guda ba tare da na maimaita kalma ba duk abin da na faɗa ba zan maimaita shi ba na wuce ke wata guda nan ne mafi karancin irin wato in kana neman wik inda yake da weak point bi da inda yake da gazawa to ka zo bangaren waka to nan ne mafi wurin gazawa kuma za a zauna wata guda yana sakin waka yana wake shi kansa waken ai sai ka isa don ba haka nan bane tun da dole sai ka kula da ka'idojinsa ko sai ka kula da komai na shi ko sai duk abin da za a yi ko ya ce to inda nake da rauni duk ma wanda yake so ya kama ni to wajen waka ne amma a dai lalacen idan aka zauna wata guda to zan zuba wakan nan ko ba tare da na maimaita wani abin da na faɗi ba duk abin da na faɗa ban maimaita shi gaba don ina da wani tsaban da bukatar wancan sai dai in kawo sabo wata guda kwana talatin a inda ya kware a shiga wani hali to ga wanda ya zauna lokaci da ya kako baiti dubu shida duk da wannan kaga karamin abu ne baiti dubu shida wanda kaga a kwana biyu za a karanta wannan amma wannan magana wata guda yake kuma yana nuna nan ne bai mai da hankali ba bai iya sosai ba ashe kaga kenan an koma wajen fikihu an koma wajen hadisi an koma wajen qur'ani an koma wajen qira'o'i an koma wajen kaza to ba a san yadda za a ji jiki ba ni dai ban san wanda zai zauna wata guda yana magana ba ko ba waka ba magana ba tare da ya maimaita kalma ba kai mu yanzu fatarar kalmar mawaki a yaran da muke magana da shi kalmomin yaran ma fatarar shi muke saboda mun rena yaran mun ki mu koya akwai abin da za a ce maka meye sunan wannan mala ina jin sai ya shi abu ne gashi kana ganin sa kullum a ɗauko shi a ce mai sunansa da hausa sai dai ce abin kaza kaga bayani yake abin kaza sunansa kai tsaye kamar da za a ɗaga kaza ce kaza a babu to yaran da yake magana da shi yana fatarar yare kuma haka muke kuma ba dama a ce mana ba daidai muke yi to kaji wa kana tuqadu lahu halaqatun fi jami'il kufa kai wannan malami wa kenan imamu sha'abi akan kulla masa halka gurbin ilimi a nan masallacin kufa fayaltaffun nasu haulahu zumaran zumaran kaga mutane sun kewaye shi jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya dandazo dandazo wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a haya'un sahabbai kuma suna da rai suna kallon shi yanayi saboda sun san ya isa yi ana ganewa sahabban manzan Allah a gabansu yake koyarwa suna kallo su lokacinsu abu biyu ne na farko dai akwai ikhlasi eh abu na biyu tudu wanda ya tsaya zai yi abu za ka samu ya iya mu yanzu malam idan ka ga wani malami ya zo ya ɗaga ana jin sautin sa wajen ba da addini to ba da zai gaya maka irin yadda aka yi a danne shi idan nuwa abin zai baka mamaki kuma ba wanda ya so danne shi sai malamai fataran malaman fa ake ba malaman ba su amma kuma shi damuwarsa ba ya ɗago da wasu malaman ba su ba da ainihin aikin da ake so a'a ya danna wannan ya murda wancan ya tabbatar ya kwafa wancan to shi ne to malam mu da ya kai mutum na iya zuwa ya ma mai wa'azi ɗan uwansa ƙarya ce ɗan boko haram ne don a kashe shi huta Ɗan giya bai dame shi ba ɗan fashi bai dame shi ba duk wani masharranci bai dame shi ba sai wani wanda yake ganin in fa yana ƙauyen nan ko in yana garin nan ni fa ba za a ji ni ba to kaga wanda bai riga bai kama Allah ba kaga shi kenan sahabban manzan Allah ba magana wayanda suka yi karatu a hannun manzan Allah suna kallonsa za a kewaye shi a masallaci ana ɗaukar karatu a ba. ga sahabbai da rai wanda ya ruhuna wa waya baina bai na sahabbai suna safiya da yammaci kanin mutane kowa na kallon su amma imamu sha'abi ya buɗe makaranta bal inna abdullahi bin umar radiyallahu anhu kai wata rana shi kansa abdullahi dan umar sami'ahu za ta marrace, ya ji shi da kunnansa ya kusu alan nasi a al-magazi bi kafayaha wa ha! Abdullahi ɗan Umar ya zo wucewa ya ji Imam Sha'abi yana wa mutane labarai na yaƙi yana musu tarihin yaƙi wanda za ka ce kitabul magazi ko yana wa mutane bayani akan ya koka ya koka ya koka ya ha da duk wani sirri da ke cikin labarin wa ha! da wani abin da yake ɗan ƙanƙare wanda ƙila in ba wanda ya je yaƙin ba bai iya gaya maka a yi shi. Ana ganewa? Duk wani abin da yake da ƙa'iki, ‘yan sirara, ‘yan ƙananan abubuwa, wato, ha. Idan ya zo yana ba da labarin yaƙi ɗaya bayan ɗaya yawan dawaki, yawan sojoji, yawan waɗanda suke ƙasa, yawan ƙarafa da aka je da su, yawan kaza. haka abdullahi ɗan umar ya zo ya ji yana wannan bayani sai yake cewa wa ƙala shiwa abdullahi ɗan umar ya ce laƙar shahitu ba da ma ya ƙusu bi wa samitu bi uzunayya ya ce abinda wannan imamu sha'abi yake muku bayani wannan labarin na gani ne ne shi ji yayi ni kuma gani nayi da idona na ji da kunnena na gani da idona na ji da kunne na ya ce wa ma'a zalika fa huwa arwa na amma duk da ni na gani na ji wallahi ya fi ni iya bada labarin idan da ni zan bada labarin ba zan bada labarin da sirrin tsayar da shi bayar ba malam kace maimakon ya karyata shi ana gane waye yanzu idan Abdullahi ɗan Umar ya soke shi ce ba haka bane duk abin da zai faɗa za a yadda ya riga ya gama da shi ya soke shi gaba ɗaya to amma saboda yi don Allah jama'a muna gane ba yi domin Allah yadda yake ba da labarin yakin nan kalma kalma kalma kalma ya ce yadda matashin nan ke baku labari ni na gani kuma na ji wani yakin ma da ni aka ji amma ya fi ni sanin abin da ya faru kamarin kamar karatu wanda ya je ya karatun abu to sai a waye gari sai dai a koma a saurari shi haka za a yi a masallacin kufa ga sahabbai da rai amma shi ne mai karantarwa wa shawahidu ko fi'ati ilmihi ilmi sha'abi wa huduri zihni abubuwan da suke tabbatar da yalwan ilimin imamun sha'abi da kuma lafiyar ƙwaƙwalwarsa wanda ko gaziratul wa wafira abubuwa ne da yawa tankam suna nan dankare abin ke tabbatar da yalwar iliminsa da kuma tabbatar ƙwaƙwalwarsa lallai girgir take, gangan take, to abubuwa ne da yawa kasiratun ko fira, don ga suna, sai dai a ɓallo mana abin da ya samu ko, ko ma ƙaru. Ya ce, min zari kama daga ciki abin da ya rawaito daga kansa, shi da kansa yake ba da labari. Ya ce a yace Ya tafa yatafakarani mutane biyu sun zo wurina suna wa juna ba'a irin suna wa juna alfahari abin nan dai da ake yi tsakanin kanawa da zage-zage ko kanawa da zamfarawa ana ganewa irin haka a haduhu ma min bani amir ɗaya daga ciki dai ba amire ne wal'akaru min bani asad shi ko ɗayan ba asade ne wa kada galaba Amiriyu. sahibahu wa ala alayhi to da aka buga aka goga aka goga wannan ba amiri sai ya zama yarin jayi wancan ba akadi ya fi ƙarfinsa shi ne wa'ala alaihi ya danne shi ya hana shi magana hana ganewa yau ka ba aka samu mai baki haba aiki an muke muku to shi wannan ba amira ya fi wancan ba asadan baki sai ya danne shi ya hana shi magana wa zahomin kaza homin faubihi kai ya kama rigarsa yana ja wada ala ya jin ruhu na hawidar yana janyo shi zo mu ji kai zo mu yana jan shi Wala asadiyu makazulu amama shi ko ba asadan nan ya riga ya sallama ya riga ya sanyi a gabansa ya kulu lahu da'ani ne. yana cewa ihale zuwa da sai kaji yana irin bin da sai yadda ɗan wasa suke yi wannan yana gwada mai shi shine kaza wannan kuma yana a'a ne ka jali wal ya yaqulu lahu ba amira nan na cewa wallahi la'a da uka, hatta yahkuma shabiyu li wa alayka ai ba zan kyale ka ba sai mun je wajen imamu shafi in kawo bayani ka kawo bayani a san ni kabila ta ta karan ma kabila ka bude manya akan ana ganewa ai shine zai mana alƙalanci faltafattu ila amiri ai sai na juya wajen wannan ba amire wa qultu lahu nace mishi da sahibaka kyala abokin kan nan hatta aka kuma na kuma kuma kyale shi ku zo nan in sasanta tsakani maza ku matso sun manazartu ila al'asadi sai na dubi wannan ba asadin wanda aka danne ke ko wa na ce mali alaka ta mali araka lahu shin wai ya same ka ya naga ka mai laushi ne yana ta juya kai da ya ga dama ya aka yi ne ba ka da abin cewa yanzu ka ga ya riga ya laushi me yake nema taimako sai ta riga an dade shi ba ya da baki ba ya da abin da zai faɗa ai yana da kyau malam ka san gidan yana da kyau ka san garin ku yana da kyau ka san kabilar ku duk wani kwakwale kwakwale da za a yi a kabilar ku kai an gane ai da wani tuntube da aka yi da wani fatuwa da aka yi da tashi da karan batta duk ya zama kana da labari dan akwai ranar da zai taimake ka amma a ce mutum da gawa ka sani ya ce ina eh, dai san kakana ina karami na taba gani shi wani ba da an wuce kakansa bai iya faɗin mahaifin kakansa sunansa bai faɗi eh to ka wanda bai san gidansu ba ya je gidan wasu ya magana ba zai yi ba imamu sha'abi ya ce kai wanda ya same ka ya kai ba asali ta takazalu lahu ka yi laushi a gabansa wala kada kanat lakum mafakhiru sittun lam ta li ahadin min al-arabi in taimaka maka ku ne kuke da ababen alfahari har guda shida duk larabawan duniya ba mai irin shi sai ku asadawa ana ganewa shi gawa imamu sha'abi al abin nan ba ba ne ana ganewa ai ba kabilarsa bace amma ya san kabilarsa ya tsallaka ya san wasu kace kai ba aka dai ai kake da abun fada kuna da abubuwan da wani ba ya da shi sai ɗaya har guda shida bari in karanta maka su ko ka samu jari malar irin waɗanda sai karasa rasa ina karatun yake zuwa albarka ce ta ubangiji awwaluha yace abu na farko annahu kanat minkum imra'atun fatabaha sayyidul khalqi muhammad ibn abdullah ku a cikin ku ne aka samu macen da shugaban halitta ya zo ya nema annabi muhammad fazawwadahu Allah iyaha min fawqi sab'i samawat wanda Allah ya daura masa aure da ita tun daga can saman saman bakwai wannan kadai bai ishe ka ba ka kada shi ana ganewa wannan bai ishe ka ba ka dan samu kai ma ka danne shi wa kana safiru bainahuma jibrilu alaihi salam ka manta ne mala'ika jibrilu shine dan aike tsakanin manzon Allah zuwa tsakanin ubangiji zuwa manzon Allah yaya baka san wannan ba innaha ummul mu'minina zainabu bintu jahash ita ce uwar mu'minai zainab bintu jahash al-asadiya ai yar uwar ce ba asadiya sai ka rate da wannan ka ce kai mu fa muke da uwar mu'minai ana ganewa ai yawa to gaji da an fara magana mai ce mu muke da shehuwa ne ko mu muke da wane da bai fiye cewa ana wajen mu ba so fito da wannan kila da an fara magana ce wai mu muke da kaza waliyi wani da waliyi wani wai wuce ya fito biyu ne na gaya wa duniya wai duk gaba ɗaya abin da ya mallaka ya ba da shi sadaka ga hubbaran shehu ta gane ga imani amma ba a inda zai amfani ba ai ka taimaka wa bid'a da sharri me hubba da zan yi da kudinka malan ka je ka assasa makaranta ka zuba malamai ana gane ba akwai da qur'ani yau da zaka je ka zuba kudi a kabarin annabi ba kokarin da kai wa ya aike ka shi annabi yace ka zuba kudi a kabarin sa eh daga kabarin ma ya sama an hana mu bare magana kulliya me aka ce mu yi mu karantar da addini ce wai suna da waliyi kaza yanzu cikon ɗaya kawai suke ba. <laughs> to kaji yace to kaga wannan fakana tadihi ma'afaratun liqaumika ai wannan abin alfahari ne wurin mutanenka walam takul li ahadin min al-arabi ghayrikum idan ba a larabawa idan ba ku ba ba mai irin wannan babu wata mata ɗaya da Allah ya ɗaura aurenta a sama ya ce zawajana ka ha sai zainab bintu al al'asadiyya ‘yar uwarka ce ka liƙe da wannan kai ma ka kafa mai hujja ko yayi laushi ana ganewa ne tun da yanzu kai aka danne bari in taimaka ma da wannan da yake nan ka riƙe aka kamata ya nemi abu rubutu ya ce ɗaya kenan wasaniyatu cikin abubuwa shida na biyu annahu kana minkum rajulun min ahli aljanna kai cikin ku ne akwai mutum dan aljanna yamshi alal ardi wanda ke tafiya a bayan kasa wanda tun a duniya ya zama dan aljanna mai yawo a bayan kasa da ka gan shi kace dan aljanna kana lafiya sai ce lafiya tun a duniya a cikin ku yake huwa ukashatu ibnu mihdi Shi ne Okasha ibn Mihsin wa kanat hadhihi lakum ya bani Asad ya ku Asadawa wannan ma a wurin ku ai abun alfahari ne Walamta takul li siwakum minan nasi idan ba ku ba cikin mutane wa ya samu irin wannan a gaisa da ɗansu a ce ya kai ɗan aljanna kuma ya amsa saboda shaida ce daga bakin manzon Allah akwai mai ja wa ma yanzu anil hawa yace to wannan shi ma ba asade ne yaya biyu kenan ka rubuta kai mu ma haka mata rubuta yace wa salifatu na uku anna awwala liwa'in uqida fil islam kana li rajulin minkum tuta farko da annabi ya kulla don aje ayi yaƙi saboda Allah mutun ne daga cikin ku ba asade huwa abdullahi ibnu jahash shine abdullahi dan jahash al-asadi ba asade dan uwan ummul mu'minin zainab bint jahash ana gane wannan ayi ai naku ne asadawa kuna iya yin alfahari da wannan kuma ku gaya wa abokan naku cewa ku kuna da wani shine farkon wanda aka fara wa tuta warabi'atu abu na hudu anna awwala maganamin usima fil islami kana magnamu ganima farko da aka fara raba ganima a musulunci ganima ce da abdullahi ya kawo ibnu jahsh yaya kaga wannan abun ku ya alfahari ne yace wal khamisatu ga nabiyar nan karbi anna awwala man baya a bai'atar ridwani wanda ya fara yin mubaya'an nan ta yarda kana minkum daga cikin ku yake lokacin da aka yi wa manzon Allah abin da aka yi masa kowa ya yi jigun jigun aka rasa abin da za a ce faqad ja'a sahibukum abu sinan dan uwan nan naku abu sinan ibn wahab shi ya fara zuwa wajen manzon Allah yace ya rasulullahi ubsut yadaka ubayaka buɗe hannunka ya rasulallah ni zan maka mubaya'a ni sinanu ibn wahab qala yace alama za akan me zaka mubaya'a qala alama fi nafsika duk abin da ke ranka akan shi zan maka mubaya'a qala alaihi salam sai manzo Allah ya tambaye shi wa ma fi nafsi menene yake raina yake ɗayan biyu ne fat'un aw shahada ko dai mu buɗe wannan garin ko ko mutu akan haka shine abin da ke ranka ya rasulullahi ni ma akan haka nake maka mubaya'a ko mu ci garin mu amshe shi ko ko mu shahada wannan mutum shi ma ba asali ana gane wannan ai kana na'am manzo Allah yace haka ne fa baya abu manzo Allah ya masa baya'a faja'ala alan nasu yubayuna ala bai'ati abi sinan mutane suka ci gaba da yin mubaya'a akan mubaya'ar abu sinan kenan mutumin da ya fara dafawa annabi a lokacin da manzon Allah ke bukatar jama'a wani mutum ne ba sade abu sinan ana gano wannan abu ya ce mushi to shi ma aina ku ne ka iya alfahari da wannan ka ce mu da muke da abu nan wanda ya fara kaza fara kaza wa sadisatu fatu ya ce na shida an qaumaka bani asad mutanen ka ne asadawa kanu subu ba almuhajiri na yau idan aka ware mutanen muhajirai mutanen makka to mutanen ka su ne ɗaya bisa bakwai don haka mutum da ya kai ɗaya bisa bakwai a yaƙi ba wasa bane ne a ce yakin in an raba mutane gida bakwai kashi ɗaya daga cikin bakwai ɗin gaba ɗaya asadawa ne kaga ai sun ba da gudunmuwa a badar ba ai kankanuwa ba a cikin mutum dubu ɗaya an ce kun kai ɗaya bisa bakwai kaga aƙalla kun kai ɗari da wani abu ya ce duk mutanen kai wannan abun alfahari ne gare ka daga nan fugu hital amiri wa sakata ai wancan ba amire sai aka sai ya koma ya shiru ya nasu ya san dai yanzu in aka koma karawa to shine ba zai ji da daɗi ba irin dai wannan wasan akan yi kuma baya zama laifi in ana wasa sai dai yan kurakure da ake samu ba a cin mutunci dan ana wasan ƙabila. ana ganewa ba buƙatar cin mutunci wane da wane barayi ne waɗannan manema mata ne wannan kaga ba daidai ba ana ganewa saboda ai kaga jifa ne da abu mummuna ba a jifan wani da abu mummuna amma abin da ya shafi wasa da dariya ai mu mayaka ne da muka yi yaƙi mu da ku ai mu ka kure ku kaga wannan ai wasa ne to irin wannan baya zama wani abu shi ma dai ba can ba amma dai gwargwado sai dai kada a samu cin mutunci ana gane wannan ya kamata abokin wasan ka wanda kuke wasa dan kabila ko na abu kuna wasa musalan na kabila to ya kamata ne zama dan uwanka abun ya kawo shi kusa da kai ba yadda zaka ci zakanin cin zarafin sa ba to Allah ya sa mu na gani Walarai raiba fi anna sha'abiyya arada anyan yansura ad-da'ifa al-maghluba to fa babu shakka shi imamu sha'abi ya so ya taimaki mai rauni ne wanda aka rinjaya ana ganewa saboda ba asadan nan ya ji ya sha wuya sai imamu sha'abi ya taimaka masa alal qawiyil galibi akan mai karfi wanda ya rinjaye shine ba amiri ko yace malai wato yace walau kana al-amiriyu huwa al-makdhul idan da ba ne yake shan wahala la zakara lahu min ma'asiri qaumi shi ma da Imam Shafi ya gaya mai wato abubuwan daukaka na kabilarsa malam yuhitu bihi kubran wanda shi ne sani ana gane kun fahimci karatun da kenan yanda Imam Sha'abi ya san kabilarsa ciki da, da waje haka ya san kabilun Larabawa da yake abin ma ya tumbatsa da eh, wato ilimin gaba daya har ma gudunmuwa yake ba wani ya kare kansa to inda wancan ne ya sha wuya shi ma yana da shi a kasa zai ce ba ce ga wayan nan da ba ka gudu saboda yana da shi ya tumbatsa da ilimin walan ma alatul khilafatu ila abdul malik bin marwan a lokacin da shugabanci ya karkata zuwa ga abdul malik ibn marwan ko kataba ila al-hajjaji amiruhu ala al-iraq nan yayi rubutu zuwa ga yanayin karatun ya kama a bayanan don haka mu yi haƙuri mu tsaya nan idan Allah ya kai mu rana ita ma je da aka kare subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu